Gwamnatin jihar Filato ta ɗauki matakan tsaftar muhalli a garin Namu da ke jihar ta Filato lamarin da ya kawo sauƙin yaɗuwar cutar kwalara a garin. Al'ummar garin na Namu dai sun fada bala'in cutar kwalara ne bayan cikowar da aka samu a garin sanadiyar rikicin da ya auku a garin Asakiyo da ke jihar Nasarawa inda mutane fiye da dubu bakwai suka yi gudun neman tsira a garin. Wata guda bayan bullar cutar da rasa rayuka da aka yi, na sake leka garin na namu don jin yadda lamarin yake inda na tattauna da wasu. Sunana Muhammad Ilyasu. Yanzu wannan lokacin muke ciki cutar kulera zo da sauki. Domin ma'aikatan kiwon lafiya kowane lokaci suna bi gida-gida suna gargadi dokokin kiwon lafiya. Babban matsala wanda muke fuskanta a mutum ka bar gidanka ka zo ka zo na a wani wuri daban babban matsala ne saboda actually gwamnati na nasarawa state sun dan tallafa amma misali gida wanda ya yi amfani da bandu talatin an ba shi falle tara wanda ya yi amfani da bandu daya an ba shi falle tara falle tara zan nufa kicin ne ko me zan yi da shi rashin wurin kwana ne shi yasa har yanzu muna namu Jamila Lawai, eh, gaskiya wannan cutan fa ya cutar da mu da dama cututtuka daban-daban yana fito mana. Ya batun tsaftar muhalli. Tsaftar muhalli da mutanenmu da suka zo suka mana gargadi daga nasara daga plato abin da suka gaya mana mu bi dokan shine muke bi mu kula da abinci mu kula da rijiya mu kula da shadda kuma duk muna bi wannan dokan su muna yi. Sunana Adamu Ebenya ne na madakin Asakio. Har yanzu na nan namu kuma halin komawa gidan na son koma amma gaskiya batun magana inda zan jan sa kai da iyalina babu shi samkunan. fata na kenan gwamnati ta taimaka ta yi mana abin da za mu iya mu koma gida shine batun magana za mu sa kai mu Dr. Raymond Jurit shine likita da ke kula da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau. Satin nan da ya wuce ba mu samu ko kes ɗaya na kolera ba. Amma kamar da na faɗa mutanen namu ya kamata su lura su bi dokokin da muka da kamata su yi. je bayan gida ya kamata ya wanke hannunsa. So dole su tabbatar da ruwansu, tabbatar da ruwa sosai kamar sha. a tabbatar cewa rijiyoyin da suna ɗiba ruwansu an rufe shi. Kwamishinan Muhalli a jihar Plateau Madam sere Yusuf ta ce ma'aikatarta ta yi ƙoƙarin kwashe tsibiran shara a sassa daban-daban na garin tare da faɗakar da jama'ar muhimmancin tsaftar muhalli don kare rayuwarsu daga kamuwa da cuta. kamar yadda kuka sani muna da masu shara kamar yadda muke gani a jos a duka local government din guda goma sha bakwai to mun bi mun bi mun duba mun gani cewa akwai waɗansu wuraren da sharan ya taru akwai a kurgui akwai a kwande da wurare haka to kafin su hauro jos za su bi wuraren nan suna kwashe sharan suna kai inda ba zai kawo damuwa ba kuma lokaci-lokaci haka za mu zo muna duba in ya taru kuma mu sake tura manya-manyan mashin suna su zo su kwashe. Shi ma kwamishinan albarkatun ruwa a jihar Plateau Idi Waziri ya ce suna kan ƙoƙarin samarwa da mutane ruwa mai tsafta. To alhamdulillahi dama kafin ma barkewan kwalera a nan mun zo mun yi gyaran su bohol ke ko kuma rijiyar bursasai da ke nan garin har ila yau an riga an kara ba da wani kuɗi za mu kawo abinda muna kira wato kamar tanki-tanki na ruwa za a sassaka angwani-angwani sannan kuma za mu sake ja musu famfo ɗin daga wannan rijiyoyin burtsatsin zuwa angwani-angwani shi ma har ila yau mun je mun duba wurin da za mu gani ko da halin za mu iya mu yi musu dam Hukumomin jihar ta Filato dai sun tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu daga cikin mutane 197 da suka kamu da cutar ta kwalara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.